السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجة الودود وكشف الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم yawa ɗazu na fara magana akan kaba to wurin muna cikin aiki ne ba zai yi na yi bidiyo ɗin yadda za ku fahimta ba kaba wanda aka sama gidan tururuwa komai nasa yana aiki komai nashi amma abun da ya fi yi tik o tak shine karya tambaya kaga yadda yake haka za ka cire wayannan wannan duka za ka cire kaga iya sandan ai za ka yanke shi nan kaga wannan da kaya kayansa da haka za ka yayyanka ka aji ka ƙara curowa ka yayyanka ka yayyanka da yawa sai ka saka tukunya lamba biyar ko lamba hudu to sai ka tafasar awa hudu sai ka aji a gefe zai kwana baraka ka yi wanka da shi da handa ka dafa a ranar baraka ka yi wanka da shi ba in ya kwana in gari ya waye za ka nemo malamai wanda sun iya rubutu kai ka iya ko kai kika iya zaki alhekum takazu hatta zu shi za a rubuta kafa ɗari hudu da casa'in da tara kafa ɗari hudu da casa'in da tara kafa ɗari hudu da casa'in da tara bare cika ɗari biyar ba ta gane wannan ruwan rubuta alhekum takazul shi za ka juya a cikin ruwan da ka dafa wannan kabin idan ka juya ruwan rubutun a ciki za ka nema wuri mai tsarki ka ringa wanka da shi macin da ba ta taɓa samun aifuwa ba billahi da zaje idan kin sha wannan kin yi wanka da shi Allah zai baki aifuwa wanda cikin ka kumbure ne fam fam fam an duba sama da ƙasa an kasa gane kansa idan ka sha kumburin cikin zai fita shi ya fi yin aiki akan abin iska ko jifa ko tsafi wannan yana jikinka da kanka ma zaka san abu ya fita jikinka akwai wanda na taba jara mai na tura mishi ya ce ya rantse da girman Allah da ya shiga bayan gida sai ga abu ya faru shi a dau ita a ganin ta ma kaman barin ciki ne ce ba bari bane wani abu na cikin ta da yake yawo mai gida karka ce in hada maka kai wa kanka idan ka ce ni in hada maka zan karɓa kuɗi da yawa rinka sannan kuma sai na ga dama zan hada to kaga wannan datanka da babban wayanka da ubangiji ne yasa ka ji tun da ka ji da kunninka ko kin ji da kunninka ya ji a yi wa kanku idan kana son kasuwa jama'a yanda yake haka in an yanka nan da yawa za ka nema ka irin sa iya sandan nan kawai ka saka a turmi da yawa ka daka shi ka daka shi sai ka shanya aya mutane da suna soso da shi wannan idan kai soso da shi ba kai ba ciwon jiki ba kai ba kasala kaman abu kake sha za ka ji jikinka marau kullun ka ji jikinka action idan kai soso da wani ai mutane da suna soso da shi soso ana wanka da shi kamar yadda ake wanka da soso